بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى da farko ina roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan lokacinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi to sha Allah tabaraka wa ta'ala za mu maimaita ayoyi biyu na jiya da ba mu fassara su ba mala ya ƙara jan ya ƙara karanta su sha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من muka fassara ajiya Allah ma'aukacin sarki ya mana bayanin abin da yake hana wato kafurai musulunta abin da ke hana yahudawa yake hana kiristoci yake hana masu bautan gumaka musulunta su shiga addinin musuluncin nan shine wato zayyana musu sha'awan son mata a zukata da dada da dukiya da kuɗaɗe da ake tarawa ake samu za ka ga ana ta tara kuɗi ana tara kuɗi ana tara kuɗi mabiya wannan addini da shugabanni su ana ta tara musu kuɗi a taskance kuɗi masu yawa minar zahabi na daga wato zinari wal da azurfa da kuma son mallakan manya-manyan motoci da kuma dabbobi da gonaki haka nan ma cikin ma musulman irin waɗannan abubuwan su suke zukatansu su hana su yin addinin musulunci nan da kuma jihadi Allah sai ya nuna cewa duk wannan ababen shirme ne masu saurin karewa na duniya shi Allah yana da kyakkyawan makoma da ya tana dama waɗanda suka guji waɗannan abubuwa a rayuwarsu na duniya ko kuma Allah ya ba su suka tafiyar da su ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya yarda domin mutum Allah ba shi mata ba aibi ba ne ya ba shi yawan ‘ya'ya ba aibi ba ne ya ba shi dukiya mai ɗimbin yawa ba aibi ba ne ya ba shi motocin ko dabbobin ko gonakin duk waɗannan ba aibi ba ne matukan ba su shagantar da mutum gabarin bauta wa mahaliccinsa matukan ba su sa mutum girman kai ko kuma ya koma mai ta'addanci da cin zarafin mutane kamar yadda Allah ya ce kalla innal insana la yabgha arra'a istaghna lalle dan adam yana zamanto mugu dan ta'adda barnaci a bayan kasa mara tsoron Allah mai yi wa addinin Allah karantse yaushe an ra'ahu staghna a lokacin da ya ga lalle yana da dukiya ya mallaki komai idan musulmi ne tafi mumini Allah ya hore masa waɗannan abubuwa gaba ɗaya to ya hattara da su wajen mata Allah ce innama amwalukum wa auladukum fitna kaga haka Allah madaukakin sarki yayi bayani ya da mata da dukiya fitina ce idan ba a tafiyar da su ta farkin Allah ba duk wanda yake na Allah ne mai rikon addini Allah ya Allah ba shi waɗannan abubuwa duka yana tafiyar da su kamar yadda Allah yake so wannan babu matsala kun man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizqi qul hiya lil ladina amanu khalisatan yawmal qiyamah wannan babu wata matsala Allah madaukakin sarki in ya yalwata mutum ya tafiyar da shi akan tafarki na Allah madaukakin sarki a zamanto masu hali da masu dukiya da masu kuɗi su zamanto irin na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wanda sahabai talakawa suka zo gaban manzon Allah suka ce ya rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujur mawadata da masu kuɗi fa gaba da sun fashi lada sun tafi da shi ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yace awalau qad awalam qad awalam yaj'al Allahu lakum ma tasaddaqu ko Allah bai sanya muku abin da za ku yi ku kamo su ba aka dace da annabi ya tambaye su ya aka suka kwace da dare yace salluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna salloli yanda muke ya rasulullah suna azumi ya rasulullah sannan sun sun sun mana fice wajen yawan sadaka da alkhairi da ce da dukiyarsu da suke mu bamu da shi ya Allah waɗannan talaka manzo Allah ya ba su lijaje ya ba su an sirri abinda za su yi su ma yace za su kamo masu kuɗi ku rika sadaka ku rika kauda abinda zai soki mutane a hanya ku rika sakin fuska ku rika kaza ku rika tasbihi ku rika tahlili ku rika zikiri ku rika karatun qur'ani ku rika kaza ku rika kaza abubuwa da yawa na alkhairi manzo Allah yace su rika yi ko ma ko za ka haye masu kuɗi suka ji kuma suka kama kawai suna yi kaga talaka suka garzo suka ja rasulullah wannan sirrin fa sun ji mutane sun ji su ma suna yi fa ya rasulullah annabi yace ce ku hakura kawai zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake bayar ta ga wanda yake so to idan aka ce talakawan mu na yanzu irin wadancan ne masu kuɗin ma irin wadancan ne to alhamdulillah ka mallaki biliyoyi ma babu wata matsala ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki yace kul ga yama waɗannan mutanen da son yawan tara mata ko bin mata da ƴaƴa da dukiya abin nan ya hana su musuluntan nan kafirai kenan da waɗanda kuma cikin musulman don son waɗannan abubuwa suka ki yin jihadi suka ƙi taimaka musulunci kul gaya musu a'una bi'ukum bi khairin min zalikum ba zan ba ku labarin abin da ya fi waɗannan abubuwan da suka shagaltar da ku a duniya ba zan ba ku labarin abin da ya fi su ba Allah ce lillazina taqaw kun ga waɗanda suke waɗanda suke tsoron Allah inda rabbihim a wajen ubangijinsu gobe kiyama sakamakon da za a musu shine jannatun tajri min tahtiha al-anharu za a zurta su da aljanna bi ma'ana gonaki shine sune aljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mutum zai samu lafiyayyen doki ya hau tun farkon gonakin aljanna ya yi ta gudu ya yi ta gudu sai ya yi shekara ɗari biyar bai kure gonakin ba faɗin aljanna ta maza Allah Allah yake fa ardu hasamawa wal ardu aljanna ita karan kanta faɗin sammai bakwai ne da ƙasai bakwai fa kuma uiddat lil muttaqina ne kawai wanda an tanada su ne special ga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan wanda suka tsoraci Allah wajen aikata abinda Allah ya umurce su su aikata su bar abinda Allah ya hane su waɗannan gonakin nasu ne ta min ta al alharu, wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin aljanna wato bishiyoyin nan ko kuma gonakin nan kwata-kwata ba sa bukatan hannu ya sha wahala ya zo ya shayar da su kawai ga ruwan nan yana circulating kai ko ina a cikin waɗannan gonaki ruwan ma irin na aljanna kuma shukan kuma irin ta aljanna ba da shin dan adam bane ba da shin wani mutum bane da shin Allah domin Allah mai sallar alaihi shi wanda yake subhanallahi walhamdulillah kawai Allah zai dasa masa dabino a cikin aljanna Allah ne zai dasa aka ci fiha a cikin aljannan azwajun akwai mataye mutahharatun tsarkakakku duk nayi bayanin su jiya wa ridwanu sannan ga yarda ta Allah wato sai Allah ya baka duk abin da kake bukata aljannan ka mallake su ka occupying din aljannan kwata kwata ka mallake su sai Allah ce to ga wani abin da zan ba kuma daga baya shine yarda ta ta tabbata akan ka shine final abin da za a faɗa yardan Allah ya tabbata a kan ina fata an gane ko wa ridwanun min Allah da yarda daga Allah wallahu shi Allah basirun mai kallo ne bil ibadi ga dukkan irin ayyukan da bayinsa suke yi waɗanne ne bayi waɗanne ne waɗannan bayin allazina yaquluna wanda kullun zaka ji suna cewa su rabbana innana amanna kaga sabanin waɗancan delegations da suka zo wajen manzon Allah sallallahu ko ba haka ba annabi ya nuna musu matsayin annabi Isa ba Allah bane ta kowane bangare manzon Allah ya buga musu misali suka yin imani sannan yahudawa kuma na banu nazir da banu nazir da banu kainuka da abin nan da banu abin nan eh, banu quraiza manzon Allah ya tara sai ce kai ku yi imani da ni littattafanku sun muku bayani na ba ku da hujja ba ku da bana ku yi escaping bayani na na nan a littattafan ku ku sake wannan girman kai da son zuciya gaba ɗaya ku yi imani da ni kawai idan kuka kifa abinda ya samu ƙuraishawa a ranar badar zai same ku su ma su yi imani suka yin imani kaga waɗancan sun yahudawa sun waɗannan kiristocin da suka zo daga najirana sun to waɗanda kuma suka ga kuma abun nan mabauta masu bauta gumaka su ma sun ke amma su waye waɗanda suka miƙa wuya suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne su da manzon Allah ya kira su din alladina yaquluna kullun zaka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu inna na amanna mu kan mun yi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun yi imani da wannan alqur'ani da aka saukar mun yi imani cewa kai kadai ka cancanta a bautata wa ya Allah mun yi imani fa ufir lana Allah ka gafarta mana abinda ya wuce da muka yi na bauta gumaka ko na kafurci har ila yau abinda kuma za mu yi na kuskure a cikin musulunci ma bayan mun musulunta shi ma fa ufir lana Allah ka gafarta mana shi zunuba zunubana zunubanmu wanda muka yi in past lokacin da muke cikin kafurci Allah ka gafarta mana shi haka nan kuma wanda za mu yi committing a cikin musuluncin bayan mun musulunta a matsayinmu na yan adam masu kuskure ya Allah duk lokacin da muka yi zunubi ka rika gafarta mana muna dai tafiya mu yi zunubi nan ka gafarta mu yi a can ya Allah ka kankare ya Allah ka mana wannan gata sannan kuma gobe kiyama wa kina azaban nari ka tsare mu ka kare mu daga azabar wutan jahannama ina fata an gane ko rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wama lil zalimin min ansar ya allah duk wanda ka shigar da shi wuta gobe kiyama lalle ya allah ka gama tozarta wannan mutum faman zuhziha anin nari Wa'udu udkhila aljannata fakar faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul duk wanda Allah ya tsare shi ya kare shi ya nesantar da shi daga wutar jahannama gobe kiyama ba shi ba wutar jahannama Allah ce lallai wannan shine marabauci shine ya rabauta wamal hayatu duniya kada ku yadda ku be rayuwar duniya ita ba komai bane illa mata'ul ghurur dan jin dadi ne mai rudin mutum kai raba shi da aljanna duk abin da ka taɓa a duniyan nan za ka ga an jin daɗin shi na ‘yan mintuna ne kawai amma in ka ga abin da zai resultin maka a gobe kiyama abin bayi da kyau yanzu duk mashayin giya da zai sha giya duka-duka watakila awa ɗaya ne zai a cikin wannan ana shiwan kawai shi kenan ya gama jin daɗin shi duk wani mazalaci daga lokacin da sha'awan ta kama shi al'auran shi ya miƙe ya sadu da macen duka ba zai wuce minti goma biyar ba da ya gubar da wannan ɗan maniyin da duk bai wuce minti biyar ko goma ba an gama zina amma mu duba abin da zai resultin maka gobe kiyama azaba ce ta minti biyar? ina ba azaba ba ce ta minti biyar giyan da mutum ya sha a nan aka tashi a jahannama gobe sakamakon shan giya azaban awa ɗaya da ya bugu a nan duniya shine kawai za a mai a fidda shi ina ina fafa an gane so duk wani abin da mutum zai yi shi ta ka kaga ɗan haƙurin ne ake fafawa amma idan aka yi sai mutum ya zo ya ah, yanzu within second kaza na yi kaza kenan yanzu cikin minti biyar inda na yi zina na yi zamo mazinaci na yi zina kenan within five minutes yanzu na yi zina na yi kwamitin zina sai mutum ya yi zai zai yana regretting yanzu shi kenan yanzu na zama mashagiya na shagiya shi kenan daga shiga na zuwa yanzu yanzu har na wa to lokacin da mutum zai yi committing shedan zai rika ingiza ka mutum ya rika ingiza shi yana ingiza shi yana gani fa kai bai yana yi sai a barka da bakin ciki da nadama da rashin jin daɗi aka kai wannan abu yake resulting amma idan ka duba sakamakon shi a gobe kiyama baya misaltuwa na manzala sallallahu ce ko da mutum ya mutu a mashayin giya a nan duniya bai tuba ba ya da ya shiga aljanna ba zai taba shan giyan aljanna ba aka kau tsakanin shi da giyan aljanna ko da ya shiga aljanna ba a mai azaba ba ba shi ba giyan aljanna Allah ubangiji ya rufa mana asiri to waɗannan bayan Allah kullum za ka ga su miƙa kai ne submission ne fa duk abin da ka kira su kace Allah ya ce maza ya ce za su je rabbana innana amanna kawai kullum kuma suna cikin masu neman gafara astaghfirullah faghfir lana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kullum kullum kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana istighfari a yini so 100 ko sama da 100 ma yana zama yanzu mu duba da an idar da sallah ku duba wannan abu me ya farko a can sama guda uku ba su can ne astaghfirullah astaghfirullah da an idar da sallah kawai ka zaman to mai yawan istighfari wata ila lokacin da kake sallar nan ka tana wani shagon ka ko ba haka ba ana kabbara ma malam kana tsaye a gaban Allah kana tuna wani shagon ka kana tuna za ka kaza za ka kawo a za ka je kaza daga nan ma za ka yi kaza a yi rukuni ma shi yasa da zaran limai ce assalamu alaikum warahmatullahi assalam me za ka fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahu tasalamu tasalamu tabaraka ta'ala ta ai ta istighfari ai ta istighfari saboda me bai ka zama to absent minded a lokacin da ake sallah ai wani abu ma ba ma sani ba da zaran ai abu na istighfari ake yawaita yi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama alaikum midrara yawanci istighfar sannan wajina azaban na Allah ka kare mu daga azaban wuta azaban wuta babu shakka idan aka kai mutum wuta an gama da shi kawai ina fata an gane ko waɗannan bayan Allah su ne asabirina masu haƙuri da juriya a rayuwarsu ta duniya masu haƙuri a wajen bautan bauta wa Allah ɗin nan da ake yi kaga salloli biyar ɗin nan wallahi sai an haɗa da haƙuri matuƙan gaske Ta ga azumin da muke sai an haɗa da haƙuri matuƙan gaske Ta ga fita zakka ka wahala kai ka wahala kai ka ci kwakwa a ce kawai ka cire ka ba ma wani yana zaune sai an yi wahala sai an yi haƙuri kaga zuwa haji a yi ibada haji sai an yi haƙuri tsayuwan arfa kwana mina zuwa abin eh, ta koma malam daga can zuwa muzdalifa wace garin muzdalifa a kama wani irin tafiya ma malam baji ba gani sai mina a zo a yi jifa a gangara a ranar aji a yi dawafi a yi saba da marwa a daɗa dawa mina Allah sai da hakuri duk wani abu na bautan Allah subhanahu wanda shi zaka yi ka samu aljanna to yana bukatan tsananin hakuri in baka yi hakuri ba ba za ka iya shi ba Kam to waɗannan bayan Allah masu hakuri ne kwarai da gaske wajen bautawa Allah ka dawo fa ka gaji ka gaji jiki ya lagwance zaka kwanta ka kishin gida kenan ka ji an kira sallah kuka ji zuciya ce kwanta kawai an jima za ka tashi wannan gajiyar da kai alhamdulillah jiya da ya kayi sallolin he jiya ma haka don wannan da ya wuce cuta kawai haƙuri na ɗaya kenan wajen shi bauta wa Allah karan kansa sai ya kayi haƙuri sannan haƙuri na biyu haƙuri wajen kame kai daga barin saba wa Allah wallahi shi ma sai an yi haƙuri matuƙan gaske ga ka yi haƙuri akan haram baka da ko sisi baka da ko kobo wata uku da suka wuce ɗari biyar bai shiga aljihunka ba A sai ga waɗansu kuɗaɗe suna wucewa haka kawai ta gabanka kai ne mai damko su ka ajiye su ka sa hannu su daɗa wucewa kuma in ka damke su ka ajiye su akwai hikiman da za ka ba mai ganewa ga riba ta shigo maka ga rashawa ta shigo maka ga cin hanci ya shigo maka daban-daban kuma ba ka da ko sisi ma malam ga bukatu ka yi haƙuri ka jure ka cije kuɗaɗen nan su wuce tun da ba na halal ba ka basu su wuce sai an samu haƙuri Allah sai an yi haƙuri saba wa Allah wannan su ya ga mace ga ta nan ya ga wannan gashi nan ga kafirai suna ta walawa suna ta watayawa ka je gamjigin nan gamjigin ka je nan kulo ka je can ka ga life ma malam kawai kai kake tafiya mamace tana kare ka a mota kawai stop hau oga oh why, are you doing like this why are you rushing to now ah understand now kaji kaiwai ana kiran ka ne Kina tana kiran ka tana bin ka mama ko ba mai kamawa ba doka ba komai tsallake irin wannan ya taji ila sabon juriya da haƙuri da kamewa da dabarin irin wannan da kau da kai duk wani abu na saba wa Allah subhanahu wata'ala suna yi sannan haƙuri na uku as-sabru ala aqdarillah mutum ya yi haƙuri a bisa kaddaran da Allah ya ɗora masa Allah ya kaddara wa mutum an masa sata ya kaddara an masa gobara ya kaddara har ya rasa ɗanshi ya rasa matanshi ya rasa iyayenshi ya rasa wani ya rasa wani ya rasa ƙafa, ya rasa ido hannun ya yanke jiya duk da suna ba haƙuri guda uku ina sai sun haɗu haƙuri bisa bauta wa Allah da masa da'a haƙuri bisa kamewa daga barin saba wa Allah haƙuri a bisa ƙaddaran da Allah ya zarkar maka ka yi karɓe ta kai ka nuna Allah ka kai karan Allah gudu ta ba mai iya solving maka problem ina fata an gane ko gidanka ya kone ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar ka dauko wannan ka dora wa mutane ka nuna tamkar mutane ne suka dora maka kai ta bin barwa Allah kawai waɗannan mutane as-sabirin masu yawan hakuri manzo Allah me yace a cikin hadis ala inna nasra ma as-sabr manzo Allah ce ku saurare ni da kyau duk wata nasara ba a samu ta sai da hakuri nasara a nan duniya nasara a wajen neman aiki nasara wajen karatu nasara wajen shiga aljanna nasara wajen kaza da kaza duka mamala sannan wasadiqina kuma masu gaskiya ne a cikin al'amuransu masu gaskiya ne a wajen imaninsu masu gaskiya ne a maganganunsu masu gaskiya ne a ayyukan gaɓoɓinsu masu gaskiya ne a cikin zukatansu ba yaudara babu karya kuma suna tare da gaskiya ta duk inda aka murda aka juya masu gaskiya ne dama imani ke qaulun bil lisani wa Biljina. bil wa a same ka dama imani shine harce ya furta gabobi su aikata zuciya ta yi me ta yadda ta karɓa. to a same ka mai gaskiya ne a cikin zuciyarka har ga Allah game da addinin nan a same ka mai gaskiya ne ga dukkan kalman da za ka fito bakinka ba yaudara ba hanyar ba ba a same ka mai gaskiya ne a ayyukan da za ka yi da gaɓoɓinka ba mai mu'amala da kai ya samu ya samu ƙarya ko ya samu yaudara ko ha'inci ko cuta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kasance tare da masu gaskiya yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bisidiqi fa inna sidika yahdi ila albirri wa innal birra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا manzo Allah sallallahu alaihi ce na hore ku ku rika faɗan gaskiya ku zamanto masu gaskiya da faɗan gaskiya gaskiya yakan shiryar da mutum zuwa ga aikin alkhairi da da'a shi aikin alkhairi da da'a yakan shiryar da mutum zuwa ga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi ce babu wanda zai bushe a cikin ku yana rike da gaskiya yana fadin gaskiya yana mu'amala da gaskiya yana jujjuyawa da gaskiya a duk inda ta juya ba zai bushe ba hatta yuktaba inda Allah siddiqa a ce sai an ɗauko fayil din shi a rubuta sunan shi cikin siddiquna sa waɗannan su ne guda hudu da in ka samu kanka a cikinsu gobe kiyama ka more ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين سوى الصديقين كان سما da shuhada da salihina ina fata an gane ko a to waɗannan masu gaskiya ne akwai ɗan littafi a haka na wanda ake karanta ina ji a mutawassita ne ko a ibtidaiya ne na manta lokacin da muke karanta shi wani mutum ne barayi suka biyo shi ma malam yan fashi suna gudu asu mai fashi ya abin a dan littafi aka sa irin dan abin nan na tarbiyyantar da yara akan fadin gaskiya shi wannan mutumin dan fashi suka biyo shi a guje a guje ya bace musu yana gudu sai ya zo ya gun wani manomi haka yana noma yana sassabe yana cire ciyawa yana tarawa yana cire ciyawa gonar shi yana tarawa ce don girman Allah dan fashi ne kaza za su mun fashi menene don Allah ka boye ne ce shiga cikin wannan ciyawan da nake tarawa ina fata an gane ya shiga ya lullube shi ya lullube shi a ciki shi kenan sai barayi suka ba ka ga wani mutum ba kaza kaza da muke nake yana cikin ciyawan nan ina fata ne ka ce kaga wannan wani mahaukaci da Allah ciyawan da kake cira kake nawa za ka ce na cikin ku zo mu je da Allah ku rabu da wannan bai san inda yake ba barayi suka da mutum ya fice yana zari ido hana ya haka ya haka yace da na ce ban ganka ba da za su ce nan din ne za su nema farkon inda za su daga din nan ne ina fata an gane ko wannan shi ne da mutum an san mutum asali ne karya ne da shi asalin mutum duk wanda ka kamo ko ya yake in dai dan adam ne ina jin 99.9 eh, ko in ka kama mutum ƙarya zai fara da shi in ya so gaskiyan zai biyo bayan in an daɗe ko kuma an sha abin nan an sha wahala amma ka'idar criminal ya maka ƙarya mutum ya maka ƙarya ne ha ban shi ba zan shi ba eh shi ke bari mu duba in to ne da ga ta cikin ciyawan nan gashi a ciyawan a ciya da suka ta ina fata an gane to gaskiyar ne ya da shi da mutum ya zama to mai gaskiya wal qanitina al masu yawan ibada da ɗa'a da biyayya ga Allah subhanahu Sune su ne mazaje inda mata ne a ce qanitatin domin Allah ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah alqanitina masu yawan ibada da da'a da biyayya ga Allah ba sa sabawa sannan wal munfiqina masu ciyarwa daga cikin dukiyoyinsu kuma daga cikin ayyuka masu muhimmanci wanda za su samu aljanna wannan wanda ta girmi ta fi hal'anharu ko ai ana ta mana sifofin su ne hmm. to daga ciki akwai ciyarwa ga walmunfiqina masu ciyar da dukiyoyinsu ta kowace kofa dukiyanta ta farilla ne ta zakka suna cirewa ne su ciyar ko kuma ciyarwan ta sadaka ne duk dai suna ciyarwa gina wuraren ibada gina makarantu taimaka marayu duk inda ake bukata a sa kobo waje mai alkhairi suna sawa sannan kuma wal mustaghfirina masu yawaita istighfari bil ashari a lokacin saho wannan time din time din time din da yake dab da fitowar alfijir shine saho ina fata an gane ko waɗannan abun na din sunan lokuta ne kamar a ce alfajiru a ce asubuhu a ce adduha a ce azuhuru a ce al'asru a ce almaghribu a ce al'isha'u ina fata an gane ko a ce min duk waɗannan sunayen time ne kuma Allah ya rantse da su a Qur'ani yace wallahi za ka ga wannan hari za ka ga wabuha ya rantse da wannan ina fata an gane ko wasubuhu idza tanaffasa ya rantse da wannan ya rantse da da wal asri innal insana lafi khusr duka ya rantse da wannan suna ne sunaye ne na time so domin wal mustafirina wanda suke neman gafaran Allah bil ashari lokacin sahu mun san wannan daren shine the most blessed period a cikin a cikin dare one third din dare na karshe kenan kashi uku na dare idan ka raba dare kashi uku to wannan lokacin period din shine wanda shine ake kira shi lokacin sa'a waqtu sahu, sa'a ina fata an gane ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yaqqa thuluthul laylil akhir Allah yana saukowa a duniya ta daya din nan a lokacin da uku cikin daya cikin kashin ukun dare na karshe wanda daga shi din nan sai sai fitowa alfijir Allah yana saukowa a wannan lokacin Allah da kanshi nake cewa zai roke ni in bashi wa zai addu'a in amsa masa wa yake da bukata ya faɗa mun wa yake da damuwa ya faɗa mun wannan lokacin ne bargo ke ɗumi bargo ke ɗumi ka ga mutu ya ƙara tattara ma in an kira sallama ce I, ai, ai, believe it ya na kwanta ba zai ma yiwu ba ne kawai ga irin wannan ne in ka ajiye agogo kusa da kai mai alam in kusa da kai ne he ka ga mutu ya turo hannu ta karkashin bargo ya danna shi ya ce yaushe na kwanta yaushe na kwanta yasa gara ka aje shi can nesa in ka tashi ka ɗan yi tafiya to baccin zai ɗan wasa shi to wannan lokacin ya fi albarka shi yasa ake jinkirta kiyamun laili sai wajen ne ga can ana dawa ma sai kiran sallah to yana da kyau wannan lokaci to ka duba waɗannan alƙaniki na sun kwana sallah sun kwana sallah sun kwana sallah sun kwana sallah da tsayuwar dare sannan idan aka zo dab da fitowar alfijir lokacin sahur din sai su zauna kuma su yi ta istighfari istighfari istighfari istighfari istighfari suna neman gafara suna yi waɗansu malamai tafsiri sun fassara ayacin wanda suka kwana sallah ne sannan a wannan lokacin suka tsaya suna istighfari ko kuma a lokacin ne suka yi sallan kuma suka zauna suna istighfari na jiran zuwa a sallan asuba ko kuma waɗansu malamai suka ce wanda suka ɗan saba wa Allah da dare ne sai suka zo wannan lokacin suna istighfari Allah ya fe musu inda suka je na kulob ɗazu inna. ina fata an gane suna roƙon Allah ya fe musu wannan ina fata an gane sai su dan sa galla sai su zo wannan lokacin su zauna a takaice dai Allah ya yaba musu ya yaba wannan lokacin kuma ya yaba musulmi mai tashi a wannan lokacin Allah ya kanu qalilan minal laili ma yahja'un sai ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun nan kuma ya ce wal mustaghfirina bil ashari wanda suke tashi suna ta istighfari su yi ibada a lokacin sahur din nan ba lokacin cin abinci sahur ne sunan kayan din ina fata an gane wato larabci yana da wani abu ko kuma harci yana da wani abu wato abinda ka saba yi a wani particular period abinda ka saba yi a wani lokaci haka na musamman in ka saba yin abun a wannan lokacin ya zama to al'ada to sai wannan abun ya kwaci ya kwaci sunan time din yanzu mu duba sahur din sunan lokaci ne amma da yake lokacin ake tashi a dafa abinci mu yi me mu ci kunga ya ce a yi sahur <laughs> a kagani ko lokacin da ake dafa abinci a cikin saboda azumin gobe to da yake an saba tashi ana cin abincin ana cin abincin a lokacin sahur din ake tashi a sahur din har sunan abincin ya kwace sunan time din eh ka ji wane ɗauko sahur ɗinka a kwano sahur na shiga kwano ne zo ka ci sahur ɗan ka ce zo ka ci la'asar ina fata gane na zuba ma sahur ɗinka a kofi sahur ɗin ne fizika ti ka zuba mai kawai amma ya ƙwaci abun sai ya kawai da ta ce sahur kawai ba za a fahimci time ɗin ba ne sai a fahimci mai abincin da ake ci example na biyu misali na biyu a al'adar mutane in za su yi bayan gida ko kashi haka za su je can bayan gidaje a fita a fita a fita sai an je can bayan gida gidaje sai a yi a yi kashin a wajen ai kashi ake yi sai a rufe ina wani a'a ya je bayan gida ne ba za a ce ya je kashi ba saboda ismon ba daɗin ji haka a ce ina ba ba a ce ya je a ce ina baba a ce ta je ba za a ce ya je bayan gida yana bayan gida yes ya an lullaba ina fata an gane to da yake wannan kashin najasan kullum in za a fidda ita hai aje can nesa kar a yi a kusa da gida kar a yi a cikin gida domin najasan hai aje can bayan gida je a yi a yi a yi yau da gobe ina wane ya je bayan gida ina wane ya je bayan gida har cikin naki idan yaro ya tashi a ce kai da wani bayan gida a nan ku kwashe ko ba ka ba yanzu kashin ya kwace bayan gidan kawai ina fata an gane to haka su kalmomin suke sai Allah madaukakin sarki ya ce shahidallahu ina fa Allah ya zartar Allah ya zartar za ka iya fassara shi da shahidallahu Allah ya bada shaida wa Allah ya ba shaida inda duk wata shaida ai Allah ne to amma Allah ya zartarwa kansa cewa annahu shi la ilaha illa huwa babu wani wanda ya cancanta a bautata masa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu sai a ce yashhaduna na biyu masu shaida cewa Allah shi kadai ne bayi da abokin tarayya bai haifa ba ba a haife shi ba babu wani wanda yake kama da shi wanda suke next to him sune mala'iku bai a can sama suke ina fata an gane ko to su ma sun tabbatar da Allah ɗaya ne duk wanda ya ce Allah biyu ne ya gama yawo duk wanda ya ce Allah uku ne ko cikon uku ne ya gama yawo duk wanda ya ce Allah yana da ɗa ya gama ina fata domin Allah shi ya zartar wa kanshi ce annahu la ilaha illa huwa babu wani wanda ya cancanta a bautata masa sai shi shi kadai ne kuma mala'iku sun bada wannan shaida sai su waye a cikin mutanen duniya ulul ilmi malaman ilimi na addinin musulunci masu ilimin addini su ne ake nufi duk tafsirin da ka duba ulul ilmi dinnan su ne suke tabbatarwa ilimin addini ku duba Allah da ikon shi da yake a malaman ma akwai marasa aƙida akwai majabun imani akwai makaryata akwai bokaye akwai yan yaudara sai aka ce qa'iman bil qisti malaman ma masu sai da adalci da gaskiya masu dora mutane kan tafarkin gaskiya masu adalci Ba na su ne kaga jahili baya cikin ma mai bada shaida Allah ɗaya ne baya ciki Allah ya excluding nashi ya nesanta shi yana daga cikin ayoyin da suke nuna kalalan ilimi ke daga shaidan Allah sai mala'iku sai shaidan masu ilimin addini su suke tabbatarwa Allah ko Allah ya kara ce la ilaha illa huwa babu ko wani abin bauta da gaskiya sai shi Allah inna al-azizu mabwayi alhakimu mai hukunci da hikima wannan aya mai albarka tana da dalilin sauka waɗansu hamshakan malamai ne guda biyu daga cikin malaman yahudawa suka zo suka ce za su zo su tabbatar da shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi manzo ne da gaske na Allah suka zo wajen domin suka san wannan amsan in har aka ba su ita ba makhlukin da zai taba basu wannan amsa din sai wanda sun tabbatar lalle annabin ko manzon suka ce ka gaya mana mafi shaida aya mafi shaida ko kuma kalma mafi shaida mafi girman shaida a wajen Allah gaya mana kalma da take ita ce mafi girman shaida a wajen Allah annabi ya ce shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu ya ja musu wannan aya suka ce na nashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah suka ce tabbas mun shaida babu abin bata da gaskiya sai Allah kuma kai din nan mun tabbata mun domin su sun karanta at-tauran sun karanta injilan sun karanta shi irin waɗannan abubuwan sun san in ba wanda aka masa wahayi ba kuma bai karanta littattafansu ba ba mai sani ba mai sani su manzo Allah kai kai kai ya ba su amsa ko. kuma attaki kai suka mika wuya suka yi imani na fata an gane ko <clears throat> inna dina Allah ce lallai tabbataccen addini na gaskiya inda lahi a wajen Allah shine al-islam shine musulunci duk wani addini wanda ba musulunci ba ba na Allah ba kuma Allah baya karɓansa Allah baya hulɗa da shi baya mu'amala da shi wato hanya ɗaya da za ka biyo ka bauta wa Allah ya karɓi bautanka ita ce al'islam kawai musulunci na fata an gani ko? wa maktalafan ladina utul kitaba su yahudawa da aka ba su taura? da kiristocin da aka ba su injila wa maktalaku ba su taba saɓani a tsakaninsu ba illa min ba ma ja a ilmu sai da ilimi ya zo musu sosai na wannan littattafan to amma me yasa suka samu yi saɓani ɗin babayan hunsu? saboda ta'addanci a tsakaninsu suka zo suna kashe junansu suna yaƙi da juna suna karkashe juna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in aqamna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna wa la tukhriju anfusakum min diyarikum fa thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma ha antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwani ko ba haka ba har izuwa ga ƙarshe? to wannan shine ke ƙara tabbatar mana cewa yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya suna yaƙi da juna kowanne yana cewa abin da yake hannun shi shine daidai kiristoci sun kasu kashi saba'in da biyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana cewa abin da ke hannun shi shine daidai za ku ga akwai faɗa a tsakaninsu akwai rashin jituwa su e su in kiristocin su eh, abin da su a coci kaza da akida kaza ba sa shiri yahudawan su ma suna nan gida-gida kashi-kashi wuraren bauta daban-daban wannan ba sa shiga na wannan suna ga maciji ba sa ga maciji da junansu to me yasa kuma manzo Allah ce duka wuta za su za su je haka nan ma musulmai su ma za su rabu kashi 73 inji manzon Allah wa huwa sadiqul masduq kashi 73 musulmai za su rabu kullun kowa yana gani nashi shine daidai nashi shine daidai nashi shine daidai manzo Allah ya ce cikin 73 din nan 70 da bai wuta za su gaba ɗaya ba mai shiga aljanna cikin su wuta za su sai wacce ce rasul ya ce sai guda ɗaya wanda nike kai a yau ni da sahabai na sai da ya ataci sahabai ina fata an gane duka fa ana sanda suna sallah abinda muke so ku gane kenan domin wani suna ce ai ai mutum ya ce la ilaha illal ai shi kenan ai shi kenan ya ta ya za a mutum ya ce la ilaha illa ka ce mai bayi daidai ka ce mai kafiri ka ce me yasa saba'in da biyu za su je wuta duka suna ce la ilaha illallah duka suna zuwa sallah duka suna zuwa haji duka suna zuwa umra suna azumin da muke amma me yasa manzo Allah ce wallahi dubu ta za su kawai don furta la ilaha illallah ai ba ya tabbatar da cewa shikenan mutum la ilaha illallah tana da sharuɗa da dokokin da sai ka cika su tabbas ne wannan ina fata an gane ko Iman manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya ce wa maktalafa alladhina utul kitaba kaga ahlul kitabi da aka ba su littafan nan ba su yi sabani a tsakanin su ba ba su bijire wa littattafan ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya zo musu me yasa suka yi ta faɗa a tsakanin su suka yi ta abin da ya ta wa yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay'in Allah ce wa hum yatluna alkitaba suna karanta littafi amma ko yana condemning din juna wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wa ma anta tabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatahum da za ka zo musu da dukkan ayu ba za su bi alqiblan ka baya Muhammad kai ma na tabbata ba za ka bi alqiblan su ba shine la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budu su ma wala ba'dhum bitabi'in qiblatuma ba za su bi alqiblan juna ba ina fata an gane ko to Allah ce me yasa suka yi ta sabani din yace babu yan bainahum kawai shine wancan hubbu shahawati minan nisa'i din wal banina din wal qanatiril muqan son kudi son tara kudin yasa aka rarrabu son tara kuɗi ne kaga wance ya gina wajen ibadan shi daban wance ya gina wajen ibadan shi daban wance ya gina wajen ibadan shi daban tara kuɗi kawai tara kuɗi kawai ai mitin ya zamu mu kashe wajen ibadan wancan mu kwashe masa followers a daina samun kuɗi na kaza wance kuma ya za a yi mu gina namu mu ba a kawata shi a samu abun nan a sai jirgin sama a yi menene Allah ya ce kawai waɗannan abubuwan ne tara kuɗi da taskance kuɗi da komai da makamantansu akwai wani babban yayanmu a nan ya ce wata rana yana lagos sai wani ya zo masa ya ce alhaji i want to see you first na fata an gane kun san turanci ne kawai irin na lagos in ka gana yi shi ba daidai ba irin na lagos din dai na i want to see you uh, for a business kawai ya ce menene let us build church ai halatta Don't worry about that thing. You are not Muslim. It's a matter of business. it's a matter of business. The child, the Muslim, you don't Yet I swear to God, if we do that job, but within one year, within one year, we will regain all what we spend there. So the remaining one just uh, will remain as profit cow. Yeah. I'm a Muslim. You see, you didn't understand. Go out. Samun kuɗi a nan, samun su kuɗi, kuɗi yanzu. Haka ya ce masa, ina fata an gane ko? Allah maɗaukakin sarki ce to duk inda ka samu ana saɓani hatta a musuluncin ma in ka samu ana saɓani an ki a haɗu akan littafin Allah ɗin an ki littafin Allah ya kasa haɗa kai al'ummar musulmi sunnan manzo Allah ga ta nan A to Z ɗinta tana nan ta kasa haɗa kan al'ummar musulmi ta ya aka yi ta haɗa mutanen jahiliya mutanen jahiliya ba su fi mu lalacewa ba a zamanin su jahiliya al'ummiyun masu bauta gumaka mutum ya yi alkaki allan shi na alkaki in yunwa ta kama shi ya ci ya sha ruwa ya ce kawai za a yi wani allan nan gaba ina fata wauta ta ta ya haifi ya mace binne ta da ranta rayuwar dabbobi amma Allah ce laqad manna Allahu alal mu'mina id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين دا سنا cikin batan bata tamtam bakin duhu suke ciki Allah ya musu baiwa da zuwan manzon Allah sai ya hada kansu gaba daya duk wani yaki da da ake na kaka da kakanni shekara da shekaru zuwan musulunci ya gama da shi kuma ku duba ba kuɗi ne fa ya saye su ba ya haɗa kansu Allah ya ce wa annabi sallallahu an fakka ma fil ardi jami'an da za ka ciyar da duk dukiyar da suke doron ƙasa a su abin nan rije man a fito a tara kuɗi a tara kuɗi biliyon ashirin misali na mai a tara don ka sayi mutane ba za ka iya sayan su ba ko ka haɗa kansu walakin nan laha allafa bainahu Allah ne ya haɗa kansu da zukatansu da zuwan me da zuwan alkur'ani da me da zuwan manzon Allah shine source na hadisin ai to idan har mutanen jahiliya sun zamanto rai guda ɗaya tamkar mutum ɗaya a imani ta dalilin zuwan alkur'ani da rayuwar manzon Allah a tsakaninsu idan mutanen nan ajiya din nan sune masu bauta gumaka yau sune wanda Allah ya tabbatar da radiyallahu anhum wa radu anhu har Allah ya yadda da su gaba daya a cikin su ma an yi wa da yawa albishir da shiga aljanna kun ba su mutu ba in dai wannan alqur'anin da ne da ke gaban mu ne ya hada kansu da hadisan manzon Allah me yasa ne yanzu ya gagara akwai minas zahabi wal fiddati wal qanadiril muqandarati kudi ne da son abun duniya ne ke hana yanzu wani akidar shi na pumping masa kudi ake daga waje kawai shine ka kar a bari kar a bari mu duk abin da kuke so za ku turo kawai wani haka za ka ta wani demo ya samu mabiya demo za a samu abin kasafi haka za ka gwargwadon mabiyanka gwargwadon abin da za a rika samu to yawanci ne aka sa a duniya amma da za a cire son zuciya a cire son abin duniya a zo qur'anin nan da ya haɗa mutane jahiliya me yasa ya kasa haɗa? Hmm? duk abun nan ɗin mu ba mu kai mu sassaƙe gunki mu bautata maza ba mu kai wautan irin waɗancan ba to ne Allah ce bagayan baina neman abun duniya da ta'addanci da son abubuwa amma Allah ce wa man yakfur bi ayati llahi wallahi duk wanda ya kuskura ya kafirce na ayoyin Allah bayan ga sunan karar an san da su fa inna Allah shi Allah sari'ul hisabi ne mai saurin hisabi ne me mai saurin hisabi domin masu irin wannan din suna ganin wato suna genin suna genin suna samun kudade suna samun abun rayuwa kaman ba za su mutu ba sai mutuwan ta yi sauri ta wakci mutum ai man mata fa kiyama qiyamatu kawai mu je ba za a yi kiyama yanzu ba amma dai ka mutu dai ka mutu dai kuma kana gamuwa da abin da ka ka aikata a kabarinka in mutumin kirki ya rasu manzo Allah aka sashi a kabari za a bude masa wani wani wato wata kofa da aljanna a yi linkin din kabarin shi da aljanna dan kuma wanda bai sa'an tafiya ba za a bude wata kofa da jahannama a samu linkin yana shan hucinta da bala'inta tun kafin a tafi shine azabul kabari wa na'imul kabari azaban kabari da aka ce za a samu da ni'iman kabari mutane fir'auna Allah ya tabbatar ka annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddan azab akwai azaban kabari akwai kuma ni'iman kabari gurgudon yanda mutum ya je wa kabarin yayi wa kabarin tanadi a haka zai samu kabari. shi yasa manzo Allah ya ce waɗannan kaburburan da kuke gani raudatun min riyadil jannati ne dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma hufratun ne min hufarin na ko kuma ramin wuta ne daga cikin wuta Allah ubangiji ya rufa mana asiri to Allah sari'ul hisab Allah mai sauri hisabi ina fa sauri wa ma amru sa'ati illa kalamil basar aw huwa aqrab duk abin da ya shafi alkiyama kaman kyaftawan ido ne ko less than kyaftawan ido Allah ce an gama hisabin an ina fata an gane ko to Allah ubangi ya rufa mana asiri ya kakkafe mu akan imanin mu Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta nuna mana fata fata ne ba mu ikon mu santa shi innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh amina assalamu alaikum sai wannan mutum ne matafi ya bar kasar italiya zuwa najeriya misalin karfe hudu na yamma sai inda da cewa nan da awa biyu za a sha ruwa a najeriya kuma tafiyar da awa biyar ce da ya awa wajen a cikin jirgi sai ya sha ruwa amma suna a kano sai ya gaba a sha ruwa ba ya azumi shi ya ba a kan shi ake ta gace shi ya auna yadda za a yi awa biyu ina fata an gane wannan <clears throat> wannan kuskure ne malamai sun ba da fatawa lokuta sun bambanta idan mutum yana kan jirgi haka suna azumi ana tafiya ana tafiya can inda za shi garin da za shi din ba a sha ruwa ba misali to shi amma inda jirgin yake kan kasan da jirgin yake a nan an ba su local time in ƙasan da jirgin yake a lokacin da yake tafiya an ba su local time din a wannan lokacin su sun sha ruwa sai ya sha ruwa ya yi amfani da inda jirgin yake da kasan dan wajen ne a yanzu ɗan wajen ne a yanzu misali saudiya suna gaban mu da awa nawa to jirgi ne ya taso daga ina wace duniya zai zai zai biyo ta najeriya ya je saudiya masu shi suna azumi da suka zo daidai kan najeriya mu a nan karfe ok a ah, saudiya ne kai za su riga mu ko eh. yawa ina ne suka taso menene suka biyo ta saudiya a saudiya a lokacin su suna daidai kan kasar saudiya an sha ruwa kafin su zo Najeriya tun da Saudiya suna riga mu da awa biyu sai su sha ruwa su yi amfani da local time din inda wannan jirgin su yake a wannan lokacin yadda malamai suka bada fatawa kenan in ba haka ba to ina jin sai ka yi ta tafiya ka je inda za je rana ba ta faɗi ba amma a wata kasa da ka wuce ranar ta faɗi sai ka rasa inda zaka ka yi wannan shine hukunci da fatawan da malamai suka bada wannan shine na ce wani mutum ne ya sanya yaro wanda bai balaga ba yin wata ibada kamar sallah ko aikin hajji ko kuma azumi shi shi ya sanya shi ya da lada ya eh, shi za a bawa uban da ya tarbiyyantar da shi ya sa shi wannan ibada shi ake bawa shi yasa kake gani ai yaro kafin ya balaga in yaje haji hajin bai isar masa ba ai hajin bai wadatar masa ba ai in ya balaga sai sai ya sake na farilla ina fata an gane ko saboda shi marfu'un anhul qalam ne an ɗauki alƙalami daga yaron da bai balaga ba ba a rubuta masa zunubai ba a rubuta masa lada amma idan iyaye suka horar da su suka koya musu har suka yi abun daidai ana ba wa iyayen da suka tarbiyyantar da su ladan ne ina fata an gane wannan shine ran da suka balaga kuma sai ya koma kansu a lokacin da alƙalami zai hau kansu wannan shine

Allah shirye ka kenan ashe ba ka ji ma abin da ake faɗa mu ba kuma ka zo a farkon lokaci ka samu rakumi don ka ji hudu ba shiru to alal hakika baccin da mutum zai yi shi a zaune yawanci baya karya alwala baya karya alwala domin ana cewa a annaumu wika'u sahi wato bi wato wato duburan mutum a lokacin da yake zaune haka to ya danna kofan ya danna kofan domin idan mutum yana gengede ko yana bacci duk wani jijiya a jikin shi tana relaxing haka in baki ne ma ya kaga bakin ya sake haka ya bude baki ido ma ya sake yana haka duk hannu ma in ka haka to in dai baccin a zaune ne kofar anus din mutum dubaran shi ba ta buɗa domin already ya zauna a kan shi ya danna shi haka shi yasa za ka ga sahabai sun daɗe suna jiran annabi ya fito sallan isha har akwai masu bacci a zaune har a jimin sharinsu ma annabi yana shigowa sai kaga kawai an tada sallah sun yi sallah ba tare da sun sake alwala ba haka nan waɗansu malamai suka ce har baccin tsaye shi ma amma baccin da aka yi shi a kwance flat to wannan yayin da aka fara shi kowane vein kowace jijiya za ta yi relaxing kowace kofa a jikin mutum za ta buɗe har na dubura saboda haka shi ya sa ko ba abin da ya fito har in mutum ya bacci din a kwance aka ce ya sake alwala domin akwai tendency kowace kofa ta buɗe a jikin shi sannan malaman fiki suka zo suka raba baccin akwai naumun safilun hafifun akwai naumun khafifun tawilun akwai naumun tsawilun kuma saƙilun ne bacci mai nauyin gaske ko mai tsawon da aka yi shi yana fata alwala akwai bacci mai nauyin gaske wanda aka yi shi within a short period haka baya ba yana bata alwala shi ma domin shi ne ke kusar da hankali gaba ɗaya har mutum ya zama to a yi abu kusa da shi bai sani ba akwai nau'in khafifun qasirun bacci kawai ne wanda yake fisgan mutum mutum ya rika yin shi a lokaci mai tsawo amma yana sanin abin da yake faruwa yana ganin yara ya kore su ya abin nan da yana dai haka malamai suka ce idan har ya tsawaita waɗansu suka ce yana bata alwala wani suka ce ba ya bata alwala ala ayi halin wannan shine fata wanda aka bayar wanda ya ce mutum ne yana sallah da iyalansa a gida kamar sallar tahajjud haka shi ne liman sai ya bata a faratu shin mace za ta iya shigara za ta iya masa ko ne ko da ke idan mutum ya kuskure da ya ce mata dai tafi za su yi ina fata an gane amma babu abin nan tunda matan shi ce za a ce watakila akwai wata fitina ba da za ta taso Allahu a'lam dai ban taba leka wannan fatawan ba idan ya ga yana bata da yawa ya tattaro su su zo masallaci kawai kulli gulle man da za a ja karatu sosai a yi abun nan dole sai an yana ba fata wannan mace tana ƙarƙashin kafan wuyanta saboda na ji wata mata mijinta yana faɗa mata haka yana mata nasiha sai ta ce ya take ya rushe Kama ya yi zama ce ajiya a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri babu shakka aljannan mace ta yana eh, abin nan eh, kafar mijinta dai eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun nuna cewa duk mace da ta mutu mijinta yana mai yadda da ita za ta shiga aljanna mijinta yana mai yadda da ita akan da'a da biyayya da kame da menene za ta shiga aljanna saboda haka biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da akwai wanda za a umurta cikin mutane a ce wani ya yi ma wani sujada da na umurci mata ta rika wa mijinta sujada amma ba wani da aka yi wa sujada ne sai Allah ka ga wato kurewa da kurewa da matuka na menene na biyayya ga mace saboda ta ta zamanto mai biyayya shine Allah ya ce fasalihatu ce mata nagartattu na kirki shine qanitatun masu yawan bauta wa Allah fasalihatu qanitatun sannan hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ko fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah sune waɗanda suke tsawe tsantsan biyayya da da'a da ladabi ga Allah qanitatun kenan masu kuma biyayya da ladabi ga mazajensu kuma hafizatul lil ghaibi masu kiyaye kansu a yayin da mazajensu basa. su kiyaye dukiyan mazansu su tattala shi ba sa wani abu a koye a inda mazansu ba sa nan sannan kuma suna kare mutuncin kansu in the absence of their husband a yayin da mazansu ba sa to kaga anan an yi la'akari da menene da shi da haƙƙin miji wannan wannan tabbas haka ne da ya haƙuri dai a sulhunta ne kawai ta dawo da'a shi kuma wataƙila ya tawaye mata haƙƙi ina fata an gane ta san shi namiji zai yi tambaya akan kawai matan shi ta masa biyayya kawai amma shi ba zai faɗi me yayi din me ya genesis me ya jawo abinda ita ta kai mai shi ba zai faɗa ba ba zai faɗa ba shi dai a masa biyayya kawai a ba shi haƙƙin shi in ya tashi kawai shi kuma me bi yana tawaye musu haƙƙi to kowa ya zauna a yi nazari zama ne wanda Allah zai tambayi kowa gobe kiyama sai ya ga ta ina ne yake takaitawa ita ba ta ina ne take takaitawa wannan shi ne wannan wani ya ce an turo sako ne ta waya cewa yau karfe uku da minti ishirin da biyar na asuba an ce wata zai zagaye ka'aba ma'ana zai yi tabafi kuma sama za ta samu shuɗi lokacin da lokacin da ana karɓar addu'a wannan abu yana faruwa duk bayan shekara dubu ɗari saboda ban sani ba kuma bai da asali ita jita ne maganganu ne kawai na iska ina fata an gane wato ni mutane suna bani mamaki yanzu akwai wanda sai kaga ya turo mun wai a text kama wanda suka san namba na sai kaga ya turo mun a text wai ga wani mutum a masallacin manzan Allah da ya yi bacci ya yi mafarki mafarki irin kaza da kaza da kaza da ya tashi ya yi wannan addu'ar ya faɗi kaza kaza ya samu biyan bukata saboda haka duk wanda ya aika wannan addu'a ya faɗi kaza sau kaza wa mutane goma a mutane goma zai ga haske zai ga biyan bukata na ban mamaki amma ba za a ce maka biyan bukata na waye wannan maganan banza ne kawai da makamantansu mu abinda muka sani in kana da bukata tashi ka yi alwala ka yi sallah ɗau ƙur'ani ka karanta ka yi tawassuli je kai wani ibada da Allah ya shar'anta ka yi ta ka yi tawassuli ka roƙi Allah amma a ƙayyade maka mutane kaza za ka aika wa wannan abun to ni wata rana in nayi nazari ma ce kai ni ina ji ko yan irin ma MTN din nan su masu abin nan din nan suke kawai don a yawaita aika test ka aika mutum goma wancan ya aika mutum goma mutum dubu ɗari kowa ya aika wa mutum goma goma nawa za a samu na eh nawa za a samu wani fa komai da bashi zai dauko don ya samu biyan bukatar don ya sai credit ya sa ciniki ne kawai da waɗansu ƙararrai da makamantansu wai da ya tashi din kuma baya ya yi mafarkin ya ce ya ga manzo Allah menene aka bashi gurasa ya tashi ya ga gurasan kuma a hannun shi yana ci ko a ce maka wani ne a Pakistan ko wani ne a India aika wa mutum goma wai za yi mamaki wai kuma abu ma wai he mutum wai ya aiko mun wai ni un aika ina fata an gane ni un aika shi bai nemi fatawan ya sani ba a'a ni zai aika mu ya ce malam aika wannan za ka yi mamaki <laughs> aika mutum goma shi zai ba ba ba ba mutum eh ana yana zaune wani ya turo mu sai na ce masa sai na ce masa ko aina abin ya tabbata kake da hujja cewa da zarar na zai samu biyan bukata ko akwai wata hujja ce a wallahi da bai sani shi na ce to ka tambayi abu kafin ka ce a yi shi ko kuma haika tura ma wani can irin ka wannan ba zai tambaye ka hujja ba amma ni ka zaka taso daga wani muka ce kai ka ka bani umurni ni din nan in tura mutum goma zan yi mamaki kawai ya ubarka wannan duka shirme ne mutane ba wuya sun dabaibaice sometimes akwai bota da yan zubu da su mene wanda suke yan 419 na addini sai su ce maka assalamu alaikum kai ne wani he kaga sabuwar ba kai ne wani dan wani kaza kaza wata sai a bugo maka to mu ne wani kana da farin jini kana da alheri kana da tauraro mai albarka kaza amma kana da makiya kai sadaka ran juma'a da waina da menene ko kuma da alqur'ani ko kai sadaka da dadino kai sai su gaya maka haka abubuwan ka zaka ga hasken abubuwan yau da gobe yau da gobe sai a kira ka wata rana sai ka ga numban kasan kuma wallahi sai a kira ka da sunanka da komai a ga maka garinku da iyayenka da komai a ce ba kai bane wani eh muna nan bayan can an ce kai wannan sai su ce eh, muna nan fa muna sauke maka qur'ani yanzu ni da almajirai da yan kwana malam muna sauke maka alqur'ani to can kuma can kuma can kuma ana buga ana buga kaza kaza ya kamata mu haɗu ya kamata har a zo har a nemi na sadaka har a nemi abin da za a yayyanka to yan wannan ne na addini in mutum za ka yi sadaka shi zai dictating maka ranar da za ka yi shi ne zai nuna ma da abin da za ka yi ɗin shi ne zai nuna maka waina da zuma shi ne zai nuna maka ka yi da kuli-kuli fi sabinin lani ni na rasa abin da yake cikin kuli-kuli da kosai mafiya yawanci mafiya yawanci in aka ce wallahi wata rana ina wuce a nafa in ka ga masu ji da waɗansu manyan motoci sun tsaya kai sun tara almajirai daga kosai bibbiyu sai kuli-kuli shi ne kar ka ƙara wani abu ba za a baka shinkafa ba sai a nuna wannan is very effective ne kuli-kuli da abin nan ka ba mutum ka ga mutum da zai saya maka buhu goma na ga wacce ya tsaya yana raba kuli-kuli makamantansu to wallahi talla duk irin wannan shigo shigo shigo shigo za a maka za a maka har ka kai lokacin da za ka haɗu da waɗannan mutane ka gansu su tatse ka tsaf kuma waɗansu suna amfani da sihirin da ba ka zato su dabaibai ka su rikita ka ka kasa shawartan kowa ka ce gaba abin da ke faruwa ga waɗansu mutane fa da nake harka da su ga fa abin wallahi duka sai su dabaibaice hankalinka ba za ka so kowa ya sani ba sai ran da aka tatse ka gaba ɗaya za a fara sani kuma sihirin da sun ce ka bada kaza ka ajiye mana kaza duk za ka ga abuje ake ajiye su kar mutum ya yi hattara da wannan ba abin da ya fi in abu ya taso maka wallahi ka yi sallah ka yi alwala ka kyautata ka yi raka'a biyu ka ce Allah biya maka bukata ka tafi duk wani kamar shi na'am sai masu ba da wanda ya yi ko da naira dubu ɗaya sadaka ma asali ya sa du'a yana fama da ciwon kai kai harshe rashin jin ya wuce shi ƙara rage Allah ubangi ya ba shi lafiya sa ka fara sai wanda kuma kai shi ta rasu shi ma da fara du'a gare ta Allah ji kanta gafarta mata kyautata makwancinta sai kuma wanda sun aiko da kuma ga cewa shi abubakar ta ya yi haɗari Allah ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya ya ku fara ne kuma a gare shi sai mutane da kwarai da gaske a rika yawaita ma'anar shi kamar na faɗa anan mako eh, ana yawan faɗa ana yawan yawaita wannan addu'ar na Aisha ta ta tambayi manzon Allah ta ce irin waɗannan kwanaki gona goma masu albarka na ƙarshen na ya rasu na wani irin addu'a ne ake musu nabi ya kawo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna a rika yawaita shi Allah mana afuwa gaba daya Allahumma izal islam al muslimin wa dilla shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar rashidin sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين